This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce ta sake dawowa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na daren yau Juma'a 23 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya za a ji yadda al'ummar maradun da ke jihar Zamfara ya shiga cikin zulumi sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ya daɗa ta'azzara. Za kuma a ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da Nijar a game da taron ƙungiyar ECOWAS wato sai dai yawo da ake shirin gudanarwa bayan buɗaɗɗen wasikar da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Yakubu Gowon ya aikewa shugabannin ƙungiyar. kamar dai a kowace ranar juma'a yau ma hassan maina kai na tafa da shirin tubalin tsaro wanda a yau zai kawo muku wata tattaunawa da hafsan hafsoshin najeriya akan wasu mahimman batutuwa da suka shafi al'amuran tsaro a kasar amma fa duk bayan sai mun fara da jin halin da duniyar tamu ta wuni jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau juma'a cewa ta kai wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙi a birnin janin da ke gabar yammacin kogin jordan da yammacin jiya alhamis inda suka kashe wani mayaƙi da ake zargi ɗan ƙungiyar islamic jihadi ne sanarwar da rundunar sojin isra'ila suka fitar ta ce yassir hannun na kan hanyarsa ta kai harin harbe-harbe sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba rundunar sojin ta ce hannun yana da hannu a hare-hare da kungiyar islamic jihad ta kai a baya yankin yammacin gabar kogin jordan dai an samu karuwar tashe-tashen hankula tun bayan harin da hamas ta kai a kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara Isra'ila ta ce ana ci gaba da wani sabon yunkuri na kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas don dagatar da yakin Gaza na wani ɗan lokaci tare da tabbatar da ganin an suko mutane ɗari ko fiye da haka waɗanda mayakan suka yi garkuwa da su. Shekaru biyu bayan yakin Rasha da Ukraine amurka ta ƙara matsa lamba kan fadar kremlin ta hanyar kakaba takunkumi kan rashen da ke auna bankuna da masana'antar makamai kamar yadda wani babban jami'in amurka ya bayyana kwana ɗaya gabanin shirin amurka na sanar da sabbin takunkumi da aka kakaba wa moscow blinken ya shaida a manema labarai bayan halartar taron ministocin harkokin wajen kasashen g20 a birnin rio da janeiro na kasar brazil inda ya ce idan kana cikin wannan ɗakin kamar yadda ministan harkokin wajen rasha lavrov ya kasance kun ji wani kira mai karfi da ya fito daga kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ke cikin G20 har ma da wasu da dama game da a kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da maido da zaman lafiya. Matakin da kasar China ta ɗauka na ƙara yawan sintiri akai-akai a cikin ruwan da ke kusa da tsibirin Taiwan a cikin 'yan kwanakin nan wani yunkuri ne na ruguza matsayin da aka daɗe a kai a sashen mashigar taikun taiwan kuma tilas ne taiwan ta yi taka tsantsan wajen mayar da martani kamar yadda wasu manazarta suka shaida murya amurka bayan da wasu masuntan kasar china biyu suka nutse a cikin ruwa a cikin wani jirgin ruwa masu tsaron gabar tekun taiwan a wannan wata china ta kara matsa lamba kan taiwan jami'an tsaron gabar tekun china sun shiga wani jirgin yawon bude ido na taiwan a ranar talata yayin da jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun china suka bayyana a cikin ruwa da ke kusa da tsibirin kimin da matsu na taiwan waɗanda ke da nisan kilomita kaɗan daga ƙasar china a martanin da ta mayar taiwan ta soki beijing da haifar da firgitarwa yayin da kwatsam take binciken kwale-kwalen masu yawon bude ido sannan ta fara tura jiragen ruwanta masu tsaron gabar tekun don sa ido kan ayyukan jiragen ruwan china ko kuma fitar da kwale-kwalen na china da suka shiga inda aka hana shiga ruwan Firaministan Koriya ta kudu ya faɗa a yau Juma'a cewa asibitocin gwamnati za su tsawaita sa'o'in aiki yayin da ake fama da faɗaɗa gini likitoci ta intanet don rage karuwar ayyukan kiwon lafiya bayan wani gagarumin yajin aiki da likitoci da aka horar da su suka yi a wannan makon. asibitocin ba sa karɓar marasa lafiya tare da soke aikin tiyata da kusan kashi biyu bisa uku na likitocin ƙasar bayan da suka fice daga bakin aiki domin nuna rashin amurcewarsu da shirin gwamnati na ƙara samun daman guraben shiga makarantun horar da likitoci lamarin da ya sa ake fargabar samun cikas. Prime Minister Handokso ya shaidawa hukumar kula da bala'o'i cewa za a ƙara ayyukan cibiyoyin kiwon lafiya na jama'a zuwa makura yana mai cewa irin waɗannan asibitoci za su ci gaba da kasancewa a buɗe har ma a ranakun ƙarshen mako na hutu don karɓar waɗanda suke zuwa a duba lafiyarsu. ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce sama da likitoci masu neman ƙwarewa da ƙananan likitoci 7,800 ne suka shiga yajin aikin. da Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai taskar rahotanninmu kuma za mu fara daga yankin arewa maso yammacin Najeriya. inda matsalar rashin tsaro ya kara ta'azzara duk da kokarin da gwamnatocin jihohin yankin suka yi na kafa hukumomin tsaro don inganta tsaron al'umma da kuma dukiyoyinsu. wakilin muryar amurka a yankin sani shu'aibu malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. lamarin tsaro ya ƙara ta'azzara yankin jihohin zamfara da na katsina domin kuwa shekaran jiya nan laraba wannan 'yan bindiga sun kashe shugaban hukumar tsaro ta al'umma a yankin ƙaramar hukumar mulki ta kankara a jihar katsina duk kuwa da ƙoƙarin da suka yi kuma hakan ya faru ne a wani gumurzun da suka yi wajen ƙoƙarin kare inda waɗannan 'yan bindiga suka kai hari A makota ma jihar Zamfara lamarin ya ta'azzara kamar da yadda wani wanda na suturta sunansa ya yi mana bayani a hiranmu da shi. Yaya wannan al'amari ya faru? wato na daɗe wallah ina mai shaida muku duniya cewa wannan yanayi na rashin tsaro ya ta'azzara yankinmu na maradon na jihar zamfara kuma cikin garin maradon wallahi sai dai mu ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kwanan nan kullum ba ma kwana cikin gida daji muke kwana sun saba kawo mana hari sama hanyar shigowa gari na maradon to mm. mutanen gari suka hadu cewa a sassaɗe itacen da ke sama hanya don a samu dai su rage ɓoyewa suna kashe mutane daidai bara an je sassaɓe wallahi sun yi muna ɓanna mai yasu su haka shi muna mutane ga yanayin da muke cikin na rashin abinci mm. nan gonakin mu suke wallahi ina gaya ma ran asabar da muka je mutanen da su haka shi muna nan ya kai mutum tara daga ciki akwai kani ga limamin garin maradon da mai martaba turkin gari wallahi aka yi sallar jana'izar nan kuma abun bai kare ba dare na yi wallahi nan makwabtan mu daga maradin zuwa makera bai wuce kilomita biyu ba suka kawo hari suka kashe mutum tara su ma nan take wallahi mutum hamsin da hudu su je da su yanzu haka suna hannun wata ma sama hanya ta kai wani asalin shi daga asibiti nan shi ma ya rasu sama hanya yanzu halin da ake take ma limamin garin na masallacin jima'a na dai da iyali ne gaba sun wuce da su sun isko yana karatun Qur'ani suka ce wato ya ma dina musu da wayo addu'a zai ka kama shi da bugu ita wacce ta haihu sun batta koko sun tafi da ita ina sun tafi da ita kawai sun kira waya ne sun ce ta haihu lafiya shi kuma wanda aka salamo daga asibiti ya mun saboda kan mu je mu dauko abun mun kai kara ga hukuma lokacin da ma aka kashe mu a da muka je ga sojoji da best na mobile 78 muka ce da Allah su zo a taimaka a je a dauko yancin bai Allah da aka shi duk ko su bai je ba shugaban karamar hukumar mu shi ya ce duk mutanen gari masu iya shahada su je su ba da mashinan su gidan mai a zuba musu mai ajiya a doko an can bayo Allah wallahi haka aka aka doko. Zuwa halin da ake ciki sun yi maganan ko suna neman wani abu hannun mutanen gari. sun kira mutane har masarauta sun kira sun ce to lalle mutanen maradun lalle sai sun shigo sai sun doke fansa gare su saboda hukumar kullum mu zama cikin shiri Dangane da waɗannan bayanai ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ASP Yazid sun samu tabbacin auko wannan lamari. Eh, labai wannan lamari na wajen karamar hukumar mulki ta Maradi shin ni ke gaskiyarsa? Wannan abu bai faru a wajen Maradun ba ya faru a Makera don tana da boda ne da Maradun. dangane da binciken da muka yi daga dpo namu mutum 28 ne aka ɗauka kuma zuwa yau mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara yana makin effort kwarai daga gaske wajen ganin cewa gaba ɗayansu an yi rescue nasu ba tare da an raunana ko da mutum guda ɗaya ba dangane da haka ma shekaran jiya mai girma kwamishinan 'yan sanda ya anshi bakuncin babban hafsun sojoji na sama wanda yake kula da yankin nan jeji jibiya Eh. kuma an yi maganganu masu mahimmanci kwarai da gaske kuma insha Allah mai girma kwamishinan 'yan sanda dangane da irin shirye-shiryen da aka sa a ƙasa da taimakon kuma gwamnan jihar Zamfara har kwamishina yake ganin cewa in Allah ya suwa yadda nan da wata uku ma wannan abu zai zama tarihi. ASP Yazid a kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara. Sanci Abbalin Fashi Amurka daga Zamfara a Najeriya. A gaida na fashi. To daga arewa maso yammacin Najeriya kuma za mu rufi makwabciyar Najeriyar Nijar. Inda yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ko kuma sai dai yawo ke shirin halartar wani taro na musamman masana harkokin ƙasa da ƙasa da kuma wasu 'yan ƙasashen nijar da najeriya sun yi tsokaci a game da samun maslaha akan zancen na ecowas da batun janye takunkuman da aka kakabawa nijar wanda ke tasiri akan karyewar tattalin arzikin ƙasar da kuma makwabda 'yan ƙungiyanta gare ka A ƙarshen wannan mako ne idan Allahu ya kai mu za a gudanar da taro na musamman na shugabannin ƙasashen ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen macin nahiyar Afirka ECOWAS bisa neman hakan da tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Janar Yakubu Gawan da ke kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda suka girka ƙungiyar da ke raye a wata ganawa da ya yi da Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya mai ci bugu da ƙari shugaban ECOWAS ko sai Makasudin kiran taron shine duba matsalolin da suka kai waɗansu ƙasashe membobin ƙungiyar da suka hada da jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso ficewa daga cikinta da ma maganar takunkuman da aka karkaba musu sanadiyar juyin mulki hasalima da halin da ake ciki na rudanin siyasa ƙasar Senegal. Abdul Rajiku na Alhaji Musa mai inkiyar shekarau masanin harkokin ƙasa da ƙasa ne ga abin da yake cewa game da wannan zance. Idan cikin tafiya ana samun shuwa gabanni irin su janar yakubu gawai to komi yana iya yiwa duk abin da ake ganin ba ya daidaita shi to za a daidaita shi domin kusan ya ga duk al'amuran da suke iya faruwa masu daɗi da mara daɗi kenan duk wani misali wanda za a iya zawa ya gane ya fice shi menene ci gaban yankunan su na afirka ne kawai ya rage a shekarun shi yan nijar da ke kan iyakokin kasashen biyu sun bayyana ra'ayoyinsu game da ma fatansu da suke wa wannan taron na ecowas na rana asabar sunana muhammadu mansur to gaskiya na ji daɗi na horin ciki saboda ya babu abin da muka so ga ƙasa wanda ubangiji Allah ya ba mu zaman lahiya bisa ga kasuwancin da muka yi Allah ya taimake mu da taimakon shi muna iya cewa mu muna jira saboda mu muna bukata saboda akwai zumunci tsakanin ɗan Nijar da ɗan Najeriya sunana bala lela gaskiya muna fatan allah ya sa zaman da su yi zaman ta koshi an na karshe allah ya sa saboda gaskiya nijar da najeriya kamar dan jumma na da dan jummai saboda ko mu daga kasuwanci na nijar a nan garin birnin kwanni gaskiya yana da kyau a ce in dai har wannan zaman da za a yi a fidda takunkumi saboda mu daga kasuwanci nan idan aka yi haka nan gaskiya kowa da kowa zai ji daɗin haka zalika 'yan najeriya da ke wannan yankin sun nuna farin cikin su da ma fatan su game da tsoma bakin da janar yakubu gawan ya yi a cikin wannan matsalar ta ecowas to gaskiya da dangantar labarin da gaskiya da hakan da kasance zama farin ciki sosai domin nijar da najeriya lokacin zamo yan uwan juna kuma idan aka yi haka najeriya idan tana cikin yanayi nijar na cikin yanayi haka sunana bala lela to gaskiya muna fatan allah ya sa zaman da su yi zaman ta goshi an na karshe Allah ya sa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kiristocin cocin Angalika na jamhuriyar Nijar ke taron zumunta maza a garin Galmi a cikin jihar Tawa inda suka ce za su yi addu'o'i don ganin cewa kiran da tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gawan ya yi ya samu nasarar matsalolin da suka da BBA ECOWAS kamar yadda Pasto Isuhu Abu Kalo shugaban kungiyar zumuntar maza ta cocin Angalika ta jamhuriyar Nijar ya mini karin bayani. Za mu yi addu'o'i ciki wannan taro saboda mazaje na iglesia mun haɗu sosai muna da fastoci masu azi ravarori da kuma an da ba su mashahi abuwa masaje kirista da iyalanmu da muka baro muna gai kullum a yi addu'a domin kasar nan kenan idan yakubu gaman ya hito ya wannan bayani addu'o'i sun karɓu ai dan da zama ne za a yi to kuma muna ganin alamun karɓar addu'i kenan kuma ba za mu bari ba za mu ci gaba da yin addu'a saboda samun mahita cikin ƙasar tamu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto To kada fa a sha'afa ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da biyar da kuma 31. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 3 da minti 45 na rana gashirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau muka tattauna da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa wanda ya taɓa batutuwa da dama ciki har da batun ababen da ke kawo cikas a yaƙi da ta'addanci da ake yi a najeriya gaskiyar lamari kan jita-jitar da ake yadawa cewar faransa ta girke sojojinta har bataliya biyu a najeriya shin ina aka kwana ne kan batun bincike da aka kaddamar biyo bayan kisan gilla da sojoji suka yi wa masu maulidi a garin tudun biri domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma ƙari a kansu sai ku biyo mu sannu a hankali wanda ni hassan mai na kaina zan gabatar. Toma A shekaran jiya ne babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa ya gana da wasu 'yan jaridu na kasashe daban-daban na duniya da ke aikewa da labarai daga Najeriya, wanda ya taɓa batutuwa da dama. Inda ya fara da batun yadda ake kula da walwalar sojoji da suke sadaukarwa domin kare Najeriya da 'yan Najeriya. Yadda kai magana na mun san gwamnatin runduna suna kokari iyakacin yadda suke iyaye. Ah, mun san cewa ba komi muke bukata muke da shi ba amma muna kokari da abubuwan da muke ake bamu kuma gwamnati na kokari don kasan akwai abubuwa daban-daban da ya kamata su yi don ba tsaro kawai ba ne ah, so abin da muke cewa is ah, mai magana da gwamnati kuma su ma sun duba sun gani in ka ji national assembly ana magana cewa eh, ya kamata a dubi yadda muke kula da sojojinmu kan aikin da suke yi an mun gode ma Allah don mun ga cewa abubuwa za su canja a yanzu ba wanda ake bin shi biyan albashi kowa na samu alawansa dinmu duk muna samu abun bai yi kai yadda muke so ba amma dai ana samu hana rantsuwa to za mu ci gaba da aiki za mu ci gaba kuma da kula da su duk wanda suka ji ciwo ana kula da iyalinsu wanda suka mutu wani kuma wani abu ya same shi ana lura da shi a tabbatar cewa an yi mishi taimako amma yadda muka ce ba za mu cewa mun samu duk abin da muke bukata ba amma abin da yake a ƙasa yanzu yana taimako kuma za mu ci gaba da aiki roƙonmu jama'a su dinga mana addu'a a dinga sa baki ana taimakon sojoji a dinga maganganun da zai taimake su da zai ba su kuzarin jiki su yi aiki zage-zagen da ake yi bacin su da ake yi ba zai taimake su ba da an sun zo sun ce to su ma sun gaji ba za su yi ba to me zai faru duk ba wanda zai zauna a gidan shi so mutane su tuna cewa eh za ka iya zuwa aikin ka za ka iya zuwa gida ka yi bacci ka ci abinci domin soja yana nan a tsaye ya tabbatar cewa komai bai same ka ba so muna roƙan jama'a a taimaka a sa hannu tare in mun samu sojojin da ba su yin abin da ya kamata a gaya mana za mu ɗauki mataki wannan na tabbatar da cewa muna yi. to shin ina aka kwana ne akan binciken da aka kaddamar biyo bayan harin tudun biri wanda soja suka kashe wasu faran hula. To na gode eh na yanzu a cikin turanci na yi maganar tudun biri a ah, report an rige an sa kwamiti sun biya sun je a dama akwai abubuwan da ake bukata sunayen wanda suka mutu abin da ya samu wanda ya ji ciwo shi ne muke kokarin samu ba mu iya mu samu suna duka wanda ya samu namba an ce kaza sun mutu amma mu don kuma an rige an business ka mu je so ba abin da muke so kuma za mu je mu tono ba ne don ba mu so mu dago abin da ya rige ya wuce to amma report ya a shirye yake in Allah ya so kafin karshen wata za a faɗi ma jama'a su je abin da ya faru amma yadda muka ce rundunar sojojin Najeriya an yi mu ne mu kare jama'a ba mu kashe kowa ba ba mu ji magu duk wanda muke bi muna bin waɗanda wannan mayagun mutane su muke nema to wannan abin da ya faru zan ce muku yanda abin ya faru da muka yi magana kuskure ne ba wani ne ya tashi ya je nemi wani ya kashe a'a amma in report ne ya fito mun tabbatar tsakani da Allah za a yi kuma kowa zai je abin da ya faru so a zauna a jira. Ana kokawa kan albashin da ake baiwa sojojin Najeriya da ke fagen daga. Shin menene gaskiyar lamari akan wannan? Ah, batun albashin da ake bamu a gaskiya ne kusan da yawa na yi magana cewa sojoji na suna karban kudin su albashin su bai ka dubu hamsin ba ko ni nan da kaina in naje ina gaban wurin yaki abincin da ake ci da ni dubu daya da dari biyu to ni na tabbatar ba wanda nan zai cewa wannan kudin ya isa amma gwamnati na kokari don ba mu ce a ɗauki kuɗin duka a bamu ba a'a gwamnati na dubawa shi shugaban ƙasa ya magana cewa a sake dubawa mu kuma tabbatar cewa za a ƙara ba mu kaɗai ba da sauran eh, 'yan tsaro domin kaga in an taimake mu mu ma za mu taimaki 'yan iyali don akwai mutanen da su ma suke eh, dogara gare waɗannan mutanen so taimakon su zai yi kyau general christopher musa ya kuma yi magana akan halin da ake ciki a kasar nijar biyo bayan jin mulkin da sojoji suka yi da kuma takunkumin da ecowas ta aza musu. to na gode eh shi ishu din ecowas da niger yadda na gaya maka ko su ma yan niger din masu sun sani cewa abubuwan da ke damuwan duniya yanzu babu kasa daya da za ce ita kaɗai za ta iya yi dole sai an haɗa kai so muna tare da su su ma sun san cewa muna tare kuma sun san cewa ba wai wai muna so mu kuntata musu bane a'a matakin juyin mulki da aka yi da soja suka ɗauke soja ba ruwansu da mulki da democracy so muna son su zo su fito su gaya mu jama'a cewa to mun dauka mun kuskure amma ga ranar da za a yi zaɓe a kuma abin da kawai ake bukata kenan ba wani abu ne so mu da su bamu da bamu da wani matsala ni na gaya muka cewa muna aiki tare da su mun aiki tare da su mun san su mun san sojojin su mun aiki mun yi makarantu tare da su mu kuma domin muna da boda kilomita 1,500 duka tare da su muna da state state guda bakwai addini ne culture duk muna tare da su so ba abinda da muke son mu yaki da su bane ba abinda da muke son mu yi eh, abinda eh, muna son haɗin kai tare mu yi aiki da su kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka Uh, so akan wannan na ecowas din shi shugaban kasa ya ce ana ana magana da su uh, a ga cewa yadda za a samu kan wannan su dawo cikin ecowas mu ci gaba aiki tare kuma na tabbatar allah ya so za su dawo uh, batun garkuwar jama'a yalla bai satar mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a najeriya inda zaka ga ana cinikin dan adam tamkar wani haja Shin ku sojoji me kuke yi akan wannan musamman wurin amfani da fasahar zamani domin dakile wannan matsala? Wannan abun yana ci gaba don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci gaba. So mun san girma yadda gidan girman kasar ne yake. Shi ne yasa ne magana ni ce akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki ba mu samu. Ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samu mu saya. To manya-manyan kasashen nan su suke da wannan kayayyakin. To amma suna hana mu tambayan me yasa duk mun san cewa yakin da ake a ukraine kuma na san kowa na ji a rediyo kudin da kullum ake ba ukraine a kayan aikin da ake ba ukraine amma mu an hana muna in ma za su ba mu kashi daya cikin dari abubuwan da aka ba ukraine ni na tabbatar musu allah na tare da mu za mu samu kan abubuwan da ke faru a nan amma ya yi wuya kai maganan eh, eh, wayoyin waya akwai eh, abin nan ah, equipment da za a iya using a yi tracking waɗannan da ƙyan muke samu so abubuwan da ke kawo da illa da bamu iya samu abin da sauri kuma bancin jama'a yanzu in sojoji sun wuce nan akwai wadanda za su je su duba a'a motoci uku sun wuce ga mutanen da ke ciki ga inda suke nan suna gaya musu waɗanda so shi yasa na ce jama'a ma ya kamata sojoji mu kaɗai ba za mu iya yi ba tare da samun gudunmawa daga wurin jama'a ba so muna roƙan jama'a su gane cewa wannan abin da ke faruwa abin da ke damun kowa ne don ko mu ma soja muna da 'yan uwa ai ya ba mun zauna a bariki muna muna nan waje yan uwan ma suna nan waje so ya kamata kowa ya san cewa dukkan mu mun haɗa kai mu ce a'a abun ya isa kashe-kashen nan ya isa wannan garkuwan ya isa in an gani a yi reporting akwai mutanen da ke kai musu abinci akwai mutanen da ke kai musu mai akwai mutanen da ke nuna musu inda za su shiga duk waɗannan mun haɗa muka ce ba za mu yi ba kuma ni na tabbatar cewa za mu samu kan wani daga bisani na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya cewar shin ko da gaske ne faransa ta jirge sojojin tarar bataliya biyu a najeriya babu gaskiya no batun faransa na gaya maka na ce a'a lokacin ba ba tun yau ba sai wani zamu dauki mutane su sai gaya maka a cikin turanci na magana ba mu bukatan wani daga waje ya kawo mana sojoji na muna da sassun sojoji a ƙasa abinda muke bukata kayan aiki na gaya maka cewa ko da kuɗin mu ko mun je siya ba mu samu to amma an musa ni na tabbatar cewa eh, sojojin najeriya suna da karfin da iya wanda za mu iya yi mu tabbatar cewa najeriya ta dawo inda take a da har west african sub-region duka muna da mun yi da mun yi liberia mun yi sierra leone mun yi duka wuraren nan to me yasa ba yanzu ba sannan menene yasa kullum sojojin najeriya kuna cero kuna kashe yan boko haram da yan bindiga daɗi amma matsalar tsaro kullum sai ƙara gaba take yi kaga akwai yunwa akwai kwaɗayi akwai abubuwa da yawa da mutane ke nema sai abin da ke sa shi yasa duk muna jawo su waje kuma suna shigowa kuma ka san yadda boda din mu yana yawancin mutane duk suna gan cewa Najeriya na da arziki so kowa na so ya shigo Najeriya zai samu arzikin Najeriya shi yasa duk waɗannan 'yan ta'addan da ke waje kowa na so ya shigo Najeriya shi yasa nake ce mu jama'a dole mu tashi yanzu mu taimake 'yan tsaro dukkanmu mu ce wannan abun ya ishe mu muna son abun ne ya tsaya tare mu haɗa kai wallahi na gaya muka za mu samu kan wannan abun ah, abun nan zai tsaya akwai yunwa shi yasa kuma muke magana da su eh, shugabanninmu kaga su local government dole a bar su su aiki yadda mutane za su samu ci don kowa yanzu yana zuwa wurin gwamna gwamnati ba zai iya shi kadai ba so dole in mun haɗa kai tare duka za mu iya samun wannan abu ana zargin cewar a cikin sojoji akwai bara gurbi da ke haɗa kai da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga daɗi shin wannan batu haka ne idan kuma gaskiya ne me kuke yi akan wannan mm, to na gode an ce zato zunubi don akwai abubuwan da akwai maganganun da mutane waɗanda suke yi kawai don sun kawai sun so yanzu akwai social media kowa na iya magana amma akan gaskiya 'yan tsaro na kokarin iyakacin da suke yi a cikinmu ba za mu iya cewa ɗari bisa ga ɗari ba dole za a samu waɗanda ba su yin kwarai shi yasa an gaya muka muna da namu kotu kotu ɗinmu court martial ɗinmu duk suna nan duk in muka kama mutum zai shiga muna tura mutanen mu zuwa kurkuku abin da muke so da jama'a ba abin magana ne in ka gani ka gaya muna in ka gaya kuma na tabbatar ana daukar mataki akwai nambobi da muka sa na human rights desk in ka ga wani ba sai an san ka ka kira ka ce wannan kaga wannan kaza ga abin da ke fara ga abin da ke abin da ka gani za mu ɗauki mataki am kuma matakin da muke ɗauka shi yasa kake ko ya ake aiki muna kokari yakacin da muke yi za mu ci gaba da aikin da muke yi a roƙon mu Allah ya bamu nasara kan biya bisa waɗannan miyagun mutane kuma muna buƙatar mutane su gane cewa tare in mu haɗa kai za mu samu kan wannan abu. General Christopher Musa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya yayin da yake tattaunawa da wasu 'yan jaridu na kasashen duniya a birnin Abuja. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin solomon abo da ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya madalla a gaida hassan kafin mu yi sallama da ku masu saurare ga zara ta dawo da labarai a takaice. rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau juma'a cewa ta kai wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙi a birnin janin da ke gabar yammacin kogin jordan da yammacin jiya alhamis inda suka kashe wani mayaƙi da ake zargi ɗan ƙungiyar islamic jihadi ne sanarwar da rundunar sojin isra'ila suka fitar ta ce yassir hannun na kan hanyarsa ta kai harin harbe-harbe sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba rundunar sojin ta ce hannun yana da hannu a hare-hare da kungiyar islamic jihad ta kai a baya shekaru biyu bayan yakin rasha da ukraine amurka ta ƙara matsa lamba kan fadar kremlin ta hanyar kakaba takunkumi kan rashan da ke auna bankuna da masana'antar makamai kamar yadda wani babban jami'in amurka ya bayyana blinken ya shaida a manema labarai bayan halartar taron ministocin harkokin wajen kasashen g20 a birnin rio da janeiro na kasar brazil inda ya ce idan kana cikin wannan ɗakin kamar yadda ministan harkokin wajen rasha lavrov ya kasance kun ji wani kira mai karfi da ya fito daga kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ke cikin G20 har ma da wasu da dama game da akawo kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da maido da zaman lafiya. To masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. sai a tara da mu zuwa gobe da safe misalin karfe shida domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya ta bada umarni fiona wa mayi nan dudu da ma injiniyan mu na yanzu mr bill ni aisha ma'az nake cewa kwana lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya ma'asala.